This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Ibrahim Almasi Garba ne tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau talata tara ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud da kanun labarai. Ƙungiyar tsaro ta NETO ta fara taronta na koli a yau talata a nan Washington DC. dakarun isra'ila ranar talata sun zafa hararen da suke kaiwa gaza duk da gargaɗin da shugabannin hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake yi a yau ne kuma za a kara a zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar turai na euro 2024 wanda ake yi a jamus inda spaniya za ta haɗu da faransa To, kani labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa a ci gaba da soke lasisin kamfanonin haƙar ma'adanan ƙasashen yamma da gwamnatin mulkin sojin Nijar ke yi. Yanzu ta soke lasisin haƙar ma'adanin uranium na kamfanin GoVAS na ƙasar Canada. wannan eh, soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adinai na ƙasa yana da alaƙa da kamar hulɗar da ke da nishiyar da rasha saboda mi wannan yanayi da muke ciki dama ce zai samu ta bude idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗiba arzikin ƙasa za kuma a ji wani rahoto na musamman kan taron ƙungiyar neto da aka fara yau a amurka kamar kowane yammacin ranar talata yau ma muna tafa da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballe ke gabatarwa inda yau shirin zai tabo bayanan kwararru kan yadda za a bunƙasa noman kayan abinci a najeriya biyo bayan gargaɗin hukumar abinci ta duniya za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraro amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum Ƙungiyar tsaro ta neto ta fara taron ta na koli a yau talata a nan Washington DC. Taron da ajandarsa za ta fi mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin ya karma mai da Rasha ta yi mata. Ana sa ran shugabannin ƙungiyar ta neto za su cimma matsaya ko samar da wani tsari kan yadda mambobinta za su ƙara taimakawa dakarun Ukraine. This summit will celebrate 75 the greatest defensive alliance Sakataren tsaron Amurka lord Austin kenan har ila yake cewa wannan taron koli zai yi murnar cikar wannan kawance ta fuskar tsaro da aka kwashe shekaru 75 da kafashi ya kuma kara karfafa tsaron mu Ana kuma sa ran kasashen za su faɗaɗa alkawura da suka yi ko samar da sabbi kan ba da gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta Ukraine. su kuma fatattaki dakarun rasha daga iyakokin kasar kazalika taron zai tattauna kan yadda za a shata hanyar da kasar ta ukraine za ta zama mamba a kungiyar ta neto a gefe guda kuma ukraine ta ayyana yau talata a matsayin ranar makoki sannan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da rasha ta kai da makamai masu linzami a ukraine waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170 daga cikin wuraren da harin na rasha ya fada akwai wani asibitin yara a kiv babban birnin kasar harin da magajin garin na kiv vitali kalishko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi Rescue operations stretch into a second day at a Keith Children's Hospital. Wakilin kamfanin dalancin labarai na AP kenan yake cewa an shiga yini na biyu a kokarin da ake yi na ceto waɗanda hararen suka ritsa da su yayin da shugaba zelensky ke cewa dozin dozin ɗin mutane ne suka mutu sannan kusan mutum 200 suka jikkata shugaban amurka joe biden a nashi bangaren ya kwatanta hare-haren na rasha a kan ukraine a matsayin wani mummunan abu da ya kamata ya rika tuna wa mutane da irin muguntar rasha yana mai jaddada goyon bayan amurka ga ukraine ita dai kasar ta ukraine ta sha yekuwar neman ƙawayenta su kai mata ɗauki musamman don ta kare sararin samaniyarta dakarun isra'ila a ranar talata sun zafafa har-haren da suke kaiwa gaza duk da gargaɗin da shugabannin hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi dakarun isra'ila sun ce har-haren sun kaikaici yankin da ake kira shejaya inda suka kashe wasu dozin dozin ɗin mayakan hamas ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa a yau talata kan har haren da dakarun na isra'ila suke kaiwa da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna ofishin ya kara da cewa umarnin wanda aka bayar a ranar lahadi ya yi kira ga fararen hula da su koma yammacin gaza domin kaucewa rikicin amma kuma sai ga shi dakarun na isra'ila suna kai hari waɗannan yankuna ita da isra'ila ta ce mayakan na hamas na ƙara haɗa kansu a waɗannan yankuna da take kai hare-hare labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To an jima kaɗan Mahmud zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda a ci gaba da soke lasisin kamfanonin haƙar ma'adanai na ƙasashen yamma da gwamnatin mulkin sojin Nijar ke yi yanzu ta soke lasisin haƙar ma'adanin uranium na kamfanin Goivex na ƙasar Canada al'amarin da ake ganin ci gaba ne da nisanta wato nisantar yamma da kuma karkata ga China da, da Rasha da jamhuriyar Nijar ɗin ke yi daga Agadas ga Hamid Mahmud da cikakken rahoton. ma'aikatar kula da ma'adinai ta Nijar ce ta sanar da kamfanin na govex mallakin kasar kanada cewa daga yanzu ba shi da wani sauran izini na ci gaba da aikin haƙar ma'adinan uranium a madawaila da ke arewacin kasar wanda yanzu ke karkashin mallakin al'umma sai dai a cikin wata sanarwa da kamfanin ya fitar ya bayyana cewa yana da yancin da zai ba shi damar kalubalantar matakin gwamnatin Nijar. na soke lasisin sa na haƙar ma'adinan a gaban ƙwararrun kotun cikin gida da na ƙasa da ƙasa kuma wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kamfanin ke shirin shirin karbar bashin dala miliyan 200 domin gudanar da aikin sa na haƙar ma'adinan a arewacin Nijar. To sai dai kungiyoyin da ke sa ido kai yadda ake haƙo arzikin karkashin ƙasa a Nijar ta baki Abdullahi Muhammad na gani wannan matakin da gwamnatin Nijar ta ɗauka abin a ba mata ne. Ba ma yanzu ma bai kamata a soke shi ya ci a ce da tushe ma gwamnatin da ya yanzu ya ce ya soke shi ma saboda mu ba mu gani wani amfani shi ba saboda da aka ba su ma ba su yi wani abu wanda ke gaya na amfanin jihar jiha ko kuma na kasa ba kenan ya kamata a samu a ba waɗansu kamfani wanda za su yi aiki wannan yadda za a kawo ci gaba cikin ƙasa gaba ɗaya shi kuma a nasa bangare turawari hamidu na ganin akwai bukatar a tattauna tsakanin kamfanin da gwamnatin nijar domin samar da mafita kasan an ba fermi na exploitation iranian a gagoki ya kamata a ce ka shige shi ka fara aikinka kenan dalili wannan yana iya ya kasance dalilai wanda ya sa haka aka soke shi matakin daidai ya zo da mamaki vraiment abin mun tamaha ke ba zai kai nan ba har a soke na kanada kamar da ana so a soke na na france muna tamma ya eh, za su daidaita kuma kanada su maida mishi wannan eh, abin nan na exploitation na iranian masu fashin baki dai irin su abdurrahman dukko na alakanta wannan soke-soken lasisin kamfanin turai da gwamnatin mulkin sojin nijar ke yi da sabuwar alakar da ke tsakanin kasar nijar da kuma rasha tun juyin mulki na 26 daga watan julai mun ga ya kawo sauye-sauye musamman wajen hulɗa shi ta kasuwanci da ƙasashe wanda ya jima yana yi da su tun 1960 wannan eh, soke-soken lasisin da ake yi na haƙo ma'adinai na ƙasa yana da alaƙa da kamar hulɗar da ke da nijar da rasha saboda mi wannan yanayi da muke ciki dama ce zai samu ta buɗe idon shi musamman bisa duka irin abubuwan da ke wakana wajen ɗiba arzikin ƙasa zai ba da dama ya yi aiki kamar da ƙasashe wanda ke da gaskiya musamman in kun ɗauki kamar su china kamar su turkiya kamar su rasha ƙungiyoyin fararen Fulade sun buƙaci ga gwamnatin nijar kin da ta mallaka wa kamfanoni na cikin gida lasisin haƙar ma'adinai maimakon kamfanonin ƙasashen ƙetare almustafa alhassan yan ƙungiyar farar fulla ne a agades abin da ya kamata su gove kamar su eh, orano su gane su in sun koshi suna da lokacin jira ha wani lokaci mu ba ba mu da lokaci aske muna son diyan mu su samu aiki muna son mu biya da kwalkin diyan mu muna son mu yi abu abubuwa da yawa kenan ba za mu yi jira ba yanzu supamin ya kamata ta zo tunda mun iya aikin uranium mu fiddo uranium kin mu sai da shi Niger dai yana da arziki mafi kyawun ma'adanan uranium a Afirka kuma ita ce kasa ta bakwai a jerin kasashen da ke kan gaba wajen samar da uranium a faɗin duniya Hamid Mahmud murya Amurka daga Agadez jamhuriyar Niger to da Hamid ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da instagram ga mahmud da cigaban labaran duniya hukumomi a malaysia sun cafke mutum shida 'yan wata kungiya da ake kira ninja turtle gun da suka shahara wajen safarar kunkuru hukumomin sun kuma ce sun kwace kunkuru kusan 200 da aka yi niyyar su zuwa kasashen waje darakta janar na hukumar kula da gandun daji a kasar ta malaysia abdulkadir abu hashim ya ce mutanen da aka kama sun hada da wasu 'yan kasar cambodia hudu da 'yan kasar ta malaysia biyu yayin wani samame da aka kai a ranar biyu ga watan yuli a wani gida da ke kuala lumpur babban birnin kasar ta malaysia ya kara da cewa kudin kunkurin da aka kwace daga hannun mutanen ya kai dala dubu hamsin da biyu kwatankwacin kusan naira miliyan tamanin a yau ne za a kara a zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar turai na euro 2024 da ake yi a jamus kasar sifaniya da ta yi wa jarod da jamus mai masaukin baki da ci bi da ɗaya a zagayen kwata final za ta kara da faransa wacce ita kuma ta yi waje da tawagar su ronaldo ta portugal da ci da uku a bugun penalty a gobe laraba ne kuma netherlands wacce ta fitar da turkiya da ci bi da daya a quarter finals za ta haɗu da ingila wacce ta doke switzerland da ci biyar da uku a bugun penalty wasan spaniya da faransa zai wakana ne a filin wasa na munich arena da ke birnin na munich da ke jamus wasan netherlands da ingila kuma za a kara ne a filin wasa na borussia dortmund da ke birnin dortmund a ranar laraba a ranar lahadi 14 ga watan yuli za a buga wasan karshe a filin wasa na olympia stadium da ke birnin berlin gaida Mahmud Lalo da ya karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan muna nan Amurka inda yau aka fara babban taron kungiyar kawancen neto wadda ake ganin za ta fi mai da hankali ne kan yakin Ukraine da Rasha da dai sauran batutuwan tsaro da siyasa. Ga dai baba Yakubu Makeri da rahoton Isabella Koholi wanda ya fassara kuma zai karanta. Sakataren tsaron Amurka Lord Austin ya yi marhabi da babban sakataren kungiyar tsaro ta nato jens stoltenberg a ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon a yau litinin austin ya yaba wa shugabancin stoltenberg kana ya ba da karin haske akan abubuwa da taron kolin na washington ya kunshi yana mai cewa taron zai kara karfafa haɗin kan kungiyar kada inganta manufar kungiyar ta tsaro We made outstanding progress in strengthening our deterrence and defense. Mun samu gagarumar nasara wurin haɓaka ƙarfinmu na tsoratarwa da kuma tsaro. Mun ɗora a kan nasarori da muka yi a taruka na baya. Mun kuma nuna wa duniya cewa NATO ta ƙara ƙarfi da girma da kuma haɗin kai fiye da shekarun baya. larger and more united than ever before. shi ma stoltenberg ya yaba wa shugabancin austin musamman wurin neman taimako ga ukraine kane ya yi allah wadai da hare-haren makami mai linzami da rasha ke kaiwa a garuruwan ukraine da ya kashe fararen hula ciki har da ƙananan yara har da litinin I condemn these heinous uh, attacks. At the summit, we'll make decisions to further strengthen our support to Ukraine and uh, uh, the ina allah wadai da waɗannan hare-hare na rashin imani a wannan taron kolin za mu ɗau shawara kan ci gaba da ƙara taimakawa ukraine dole ne raji ta fahimci cewa ba za ta iya jiran ganin abin da za mu aikata ba akwai buƙatar ta zauna kada ta amince da neman mafita inda ukraine ta kasance ƙasa mai cin gashin kanta da kuma 'yancin kai taron kolin na washington na zuwa ne yayin da zaben shugaban ƙasa amurka yake ƙaratowa inda shugaba joe biden babban mai ra'ayin taimakawa nato yake fafatawa da tsohon shugaban kasa donald trump wanda yake kafa kafa da kungiyar ta nato To a gaida baba da rahoton Isabella Kokoli kan kungiyar kawance ta NATO kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe kuma ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Karma wanda ba shi ne ta damu, sannadi na arzikin kamar yadda wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata mun fara tattaunawa kan batun rahoton da kungiyar abinci da aikin gona ta majalisar ɗinkin duniya ta fitar wanda ya hasashen cewa sama da mutane miliyan 31 a juyi 26 a najeriya da su fuskanci karancin abinci a wannan shekara a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon wakilin hassan maina kaina ya tattauna mana da wani kwararre kan harkokin noma a najeriya wanda ya bayyana irin hanyoyin da ya kamata a bi domin kaucewa fuskantar yunwa a Najeriya. Ga da yadda tattaunawar tasu ta kasance. Professor MK Hoffman a matsayinka na tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da kuma nazari akan harkokin aikin gona a ta jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma kwararre akan shanun aikin gona. Idan muka duba wannan hasashe da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, a matsayinka na kwararre me zaka ci akan wannan? Assalamu alaikum uh, Alhaji Hassan da uh, farko dai na yi godiya da wannan tambaya da kai mani kuma kamar yadda ka sani wannan wani abu ne wanda yake a gaskiya uh, yana tada ma duk wani ɗan Najeriya hankali. A kwanan baya a matsayina na marubuci na rubuta a blueprint a cikin shafina na nuna matsalolin da ke faruwa game da a matsalolin abinci tun daga shekara ta wuce da kuma har zuwa yanzu a sannan kuma na nazari na nazarci hira da shi a ministan noma ya yi game da abin da aka emergency na food security wanda ya magana da yan jaridu kuma na ga jadawalin da ita hukumar WFP World Food Program ta yi na cewar kashi 34 a bara suna cikin matsalin matsala abinci sosai da sosai to sannan kuma tambayar shine tun daga lokacin da ita wannan gwamnati ta sa wannan emergency din na kan food security yaya abin yake kwalliya ta biya kudin sabulu kuku kamar da yanzu abin ya fito zahir cewar a gaskiya kwalliya ba da biya kudin sabulu ba amma kuma dalilai suna da yawa kamar da kowa ya sani misali ka gani babu iri mai kyau ba isasshen taki ga tsadar rayuwa ga talauci ga kuma matsalar tsaro dukkan sun haɗu sun gwame shi yasa ka ga wannan abin ya zo har ya kawo ga cewar a ita kanta fao ta ce miliyan eh, hudu da dugu eh, takwas da hudu a cikin nan a jihar gombe a jihar borno To, waɗannan wasu abubuwa ne wanda yake dole mu diba shi da, da, da basira. To, yanzu waɗannan matakai ne kamata a ce an ɗauka domin shawo kan wannan matsala. To, me ya kamata a yi? Abubuwan da ya kamata a yi suna da yawa, amma waye ne ya kamata ya jagoran wannan abu, musamman ma ita gwamnatin tarayya. Domin ita kaga gwamnatin tarayya ita ce wadda take kaman uwa ba da mama ake cewa, saboda na farko dai tana cibiyoyin bincike guda goma sha bakwai a Najeriya. wanda yake waɗannan cibiyoyin binciken dukkansu a kullum cibiyoyi ba abin da suke labin da binciko abubuwan da noma da da kiwo ya shafa na najeriya sannan kuma a yanzu ga tsarin da shi wanda minista ya faɗa lokacin da ya yi hirar 'yan jaridu na wannan emergency on food security din kaga tsari ne wanda aka sa tun daga noman rani na bara har daminan nan har zuwa shekara hudu to kaga wani tsari yana nan sannan kuma ga hukumomin tsaro da soja da wayawa duk hannun yan eh, eh, federal government yake sannan kuma dubbin masana a kan harkar noma da kuma kan harkar tsaro sannan kuma ga dukiya wadda take za a iya amfani da ita ta a shigo da wasu abubuwa musamman ma kayan aikin gona ko iri da sauransu wanda zai zamanto ya taimaka ko kuma ya zamanto an ba da tallafi ga wanda shigo da shi to waɗannan wani abubuwa ne wanda suke idan aka ce za a tsaya a yi su tambayar shi ne misa ba a yi ba to a gaskiya wannan ya kamata dole a tsaya a diba a ga cewar babban abin da ya kamata a yi shi ne a fito da waɗannan abubuwa tsari da ake da su ana suna nan a rubuce a zaune kuma da wannan masana a haɗa su a tambaya ta yaya za a biyo mu wannan abu saboda najeriya allah ya yi mana albarka ta noma da kiwo da duk abin za mu iya wanda yake to cewar a noman da za mu iya noma abubuwa sun fi guda ɗari a najeriya wanda yake in muna so za mu noma to amma mun kasa gashi kullum ana ta shigo da abinci ga kuma tsada ta abin nan saboda haka dole a zauna in aka zauna za a samu ta yadda za a tafi da wannan amma a gaskiya yawanci mu gabaki daya wani lokaci ba ka sanin ma abin da ake ba ka san ina ake ba to kaga wannan shine ya kamata gwamnati ta bude hanyar da za ta zama ta yi ta zauna da masanan nan ta ina ta wace hanya ya kamata a bi don aurewar wannan matsala saboda ita wannan matsala fa ba kawai wai marasa kuɗi ta shafa ba har su ga masu kuɗin domin idan mara kuɗi bai da abinci yunwa ta hana shi ya bacci to shi kuma mai kuɗi ba zai iya bacci ba saboda wanda baya da shi bai bacci ba kaga ko akwai barazana kenan ga mai shi idan mara shi baya saboda haka yana da muhimmanci ya zamanto an tashi tsaye kuma wannan abu tintin tintin an ta magana sa ba ma kawai maganar ishu din tsaro ko iri ba da sauransu akwai magana kuma canjin yanayi wanda yake zahiri ne abu ne ke faruwa ana ganin shi kowane lokaci dukkan duk manoma sun san daga wanda yake eh, noma shekara goma zuwa yanzu zai gaya maka yana ganin a barazanar matsalar yanayi canjin yanayi to amma alhamdulillah duk waɗannan abu za a iya maganin su idan har an tsaya an zauna an diba an tsara na san dai an riga tsari amma a tsaya a yi a fito da tsarin a tafiye da shi shine babban matsala ga ita gwamnati sai ka rasa koma mai ake ciki to ubangiji Allah masu jagora masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin tsohon daraktan cibiyar bincike mai zurfi da nazari kan aikin gona a jami'ar abu zaria farfesa muhammad khalid usman da wakilin ma abuja hassan maina kaina sai kuma fiona wamayi da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a gaishe ka da ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu saurari kan turu mana ta imel. Sakonmu na farko ya fito daga Umar Ali Badai Abadam. Ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. hakika muna jinjina wa masarautar garin gaya na jihar doso da ke jamhuriyar nijar a bisa namijin kokari da ta yi wajen baiwa mata ɗari filayen noma domin karfafa harkokin noma don yakar halin matsi da matsatsin rayuwa hakika wannan abin farin ciki ne maduka da fatan sauran masarautu da ke jamhuriyar nijar za su yi koyi da na garin gaya sako na gaba ya fito ne daga shehu adamu rijiyar wanda yake cewa a wannan lokaci da hayakin girki ya daina tashi a gidajen talakawa da dama a najeriya yana da kyau masu shi su taimaka wa waɗanda ba su da shi domin gaskiya ana karɓan kebura mai zafi makuwa mu na gaba ya fito ne daga sani muhammad cindo unguwar kan rufin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya ya ce salam voa hausa hakika rashin jin labarin fasinjoji da wasu 'yan bindiga suka sace su a jihar kogi abin tashin hankali ne maduka ya allah bayyana su cikin aminci ya kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro da ya addabe mu a ƙasar mu najeriya amin sama amin sai kuma wannan sakon haɗin gwiwa daga jamila da fatima ta ado salati goma ga annabi rijau da aisha dangote karasuwa tare da ado salati goma ga annabi rijau suka ce a tsarin demokaradiyya kowa ya san akwai kyakkyawar fahimtar juna tsakanin shugabanni da talakawa amma ba haka abin yake tafiya ba a ƙasarmu najeriya don haka gaskiyar maganan ya kamata a yi gyare-gyare ba ma gyara ba tunda dai kowa na yin shuka ne don ya girbi abin da ya shuka ba wai ban shuka daban mai girbewa daban ba a ƙarshe muna addu'a allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su sakonmu na ƙarshe da cewa assalamu alaikum sunana rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakori da ke jihar katsinan najeriya ya ce halin taɓarɓarewar tsaro da hawan farashin kayan abinci da muke fuskanta a najeriya allah kawo mana sauki don matsayin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam To da wannan kuma muka zo ga shirmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. canta, chica sola arena. rubutawa ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa sunan shi kan jamau ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa wanda jiki shi ke son karin jini kafin a sa azanto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kako a jikin wani za a badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa idan ka gamawa wani aski kafin wani ka zamto konawa ka sanya yan wuka bakin askar domin cuta ta zamto kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa To yanzu kan da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. Ƙungiyar tsaro ta neto ta fara taronta na koli a yau talata a nan Washington DC. Taron da ajandarsa za ta fi mai da hankali kan yadda za a ci gaba da nuna wa Ukraine goyon baya domin ya karma mai da Rasha ta yi mata. Ana sa ran shugabannin ƙungiyar ta neto za su cimma matsaya ko samar da wani tsari. kan yadda mambobinta za su kara taimakawa dakarun ukraine ana kuma sa ran kasashen za su faɗaɗa alkawura da suka yi ko samar da sabbi kan ba da gudunmawar makamai musamman na kare sararin samaniyar ƙasar ta ukraine su kuma fatattaki dakarun rasha daga iyakokin ƙasar a gefe guda kuma ukraine ta ayyana yau talata a matsayin ranar makoki sannan kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya kira taron gaggawa bayan jerin hare-haren da rasha ta kai da makamai masu linzami a ukraine waɗanda suka halaka mutum 37 suka jikkata sama da mutum 170 daga cikin wuraren da harin na rasha ya fada akwai wani asibitin yara a kiv babban birnin kasar harin da magajin garin na kiv vitali kalishko ya kwatanta a matsayin ɗaya daga cikin munanan hare-hare tun da aka fara wannan yaƙi dakarun isra'ila a ranar talata sun zafafa har-haren da suke kaiwa gaza duk da gargaɗin da shugabannin hamas suka yi wanda ke cewa hakan zai iya haifar da matsala ga tattaunawar neman tsagaita wuta da ake kan yi dakarun isra'ila sun ce har-haren sun kaikaici yankin da ake kira shejaya inda suka kashe wasu dozin dozin ɗin mayakan hamas ofishin kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya ya nuna damuwa a yau talata kan hare-haren da dakarun na isra'ila suke kaiwa da kuma umarnin neman fararen hula su fice daga wasu yankuna a yau ne za a kara a zagayen kusa da na karshe a gasar cin kofin nahiyar turai na euro 2024 da ake yi a jamus kasar sifaniya da ta yi wa da jamus mai masaukin baki da ci bi da ɗaya a zagayen kwata final za ta kara da faransa wacce ita kuma ta yi waje da ta su ronaldo ta portugal da ci da uku a bugun penalty a gobe laraba ne kuma netherlands wacce ta fitar da turkiya da ci bi da ɗaya a quarter finals za ta haɗu da ingila wacce ta doke switzerland da ci biyar da uku a bugun finalti to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma dakaci shirinmu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon najeriya da niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon gmt da ghana za mu kawo muku wani sabon shirin lokacin da za kuma ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan yarjejeniyar samowa shin kuna ganin akwai hujjojin cewa ta kunshi halatta luwaɗi da auren jinsi ko kuwa sannan menene ra'ayinku idan ta kunsa ko ba ta kunsa ba kamar yadda aka sani dai lambar da za a kira ita ce biyu tara takwas sifili shida takwas